Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa ka mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha rediyo sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala amma a yau shatar ga watan yuli na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan yan aiki yake sarfilu muna tafi da ƙarin bayani. Masu sauraro a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. To ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya ga zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana. Masana barkan mu da sake saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe. Zauren da muke tattauna al'amuran da ya shafi rayuwar mu na yau da kullum. idan aka ce yar aiki wato wanda take taimakawa a gida wata mace ce ko kuma in ce yarinya matashiya wadda ta yawanci ake ɗauka aiki don ta taimaka da ayyukan gida musamman idan mace tana fita aiki ko kuma ko al'amuran hidiman gida sun mata yawa yan shekarun nan ana ta samun eh, bayanai da matsaloli da suke tasowa dalilin ɗaukar mai aiki ya Allah na cutarwa ko kuma na ah, alhini kwanan nan an samu wanda ya faru a cikin garin kaduna inda aka samu yar aiki a yarinya ta gudu da jaririn da take renu kafin wannan an samu abubuwa da yawa da ke faruwa ga mai aiki ko na hanyar a wa yaran da ake bari ko na cutar da mutanen gida ta hanyar sa musu abu mara kyau a girki ko kuma ma a kai ga uwa uba mai aiki ta kwace mijin wa ɗakinta a cikin wannan zaure namu a yau na ta ne da mata waɗanda suke suma magidanta ne kuma suna da 'ya'yan aiki waɗanda kowannen zai iya bamu nashi labarin akan al'amuran da ya faru da shi na dare ko kuma na akasin sa game da 'yar aiki malamai barka da zuwa wannan zaure a cikin wannan zaure yana tare da malamai ku gabatar da kanku suna aisha ya haya usaina idris zainab aliyu to malamai 'yar aiki kamar yadda aka ce wato mace ce wanda za ka kira ka ce da Allah ta zo ga shi ko dai reno ko kuma ta gyara gida shara da wanke-wanke ta dai baka wani gudunmawa na taimako don a samu dai a ida ko wani irin aiki ne a cikin gida hmm. yaya na rayuwa ya kasance da yar aiki malama aisha da farko dai zan ce ma abin zan ce ma Allah sai godiya for now dai ina tare da mai aiki na mun kusa shekara kusan sha ɗaya ko sha biyu ma zan ci hmm. to daidai warware dai ba da laifi muna zaman lafiya kuma ita karan kanta zaman da na yi da ita har ta samu 'ya'ya kusan uku amin ta haifi 'ya'ya muna tare da ita 'ya'ya uku ni ma har na haifi yara biyu to zama da mai aiki sai an yi haƙuri kamar yadda mu ma suke haƙuri da mu me nufi dole ne dama ce zo mu zauna zo mu saba kamar dangantaka na mai aiki da uwar gijiyanta dole za ta saba mun in saba mata duk da ita magidanciya ce duk a gidana ina daukan mai aiki babba da kuma 'yan matasha irin budurwa haka amma na fi dogaro a kan babban mace saboda babban mace tana da hankali na ko ganin ma cewa in za ka ɗauki mai ka ɗauki mai hankali irin mace ta gida wanda ta san ciwon kan ta san ciwon zafin da hmm. tunda yanzu kamar yanzu na tafi in zan tafi ko makaranta ko aiki ni dai ina ganin zan iya tafiya in bar ɗana a gurinta yadda za ta ɗauki nauyin ɗanta ta san zafin shi haka za ta lura da yarana wallahi a ce maka yarinya budurwa wanda dama bata haihu bata san zafinsa ba Din na sha kwatantawa in duba an gani in na fita ko ina kusa wanda idan ɗanka ya tashi yana kuka kafin budurwa ta zo ta ce wani me yasa wani ke kuka ita wannan ta rashin ta zo saboda ta san me ake ce maɗa ta san zafin ɗan shi. to malama usaina iya zuwa wani mataki zaki iya ba da yadda ga 'yar aiki abin da ya shafi gidanki mijinki 'ya'yanki. buƙatar gashi wannan babban magana ne zan iya yadda da mai yar aiki ban mataki lama da da gidana da wa in na san asalinta me sanin asalinta kila yakan kasance kisa akwai sanda zaka je gidajen iyaye ne ka ɗauko yara eh. a gidajen su kasan su kasan iyayen su kasan su kasan asalin su akwai irin wannan to in irin wannan ne zan iya barin mata gidana saboda na san inda take zan iya barin mata to miji wannan kuma wani abu ne daban amma wannan eh wani irin misali hidan masa kai mishi abinci da wata ma har dakin shi da take gyarawa wai gyaran dakin miji da gaskiya ne ba zan iya bar mai aiki ba dan ban ma taɓa bar mai aiki gyaran dakin miji ba wannan sai in ga kaman wani abu ne wannan hurumi na ne eh personal ne hmm. wannan bai kamata a ce wani ya shiga ciki ba tunda ko yara ma ba kowa bane yake shiga min dakin miji ko za su shiga ma in yana ciki sun sallama ko wani abu za su ɗauka sai sun mun magana kafin su shiga to wannan dai gaskiya ba na bari amma yara in dai na san gidan ku na san asalin ku na san komai naki na san iyayen ki zaunannu ne ba su ma ba yanci rani bane zan iya barin muke da amma gaskiya in je kawai gurin agent ko kuma a agent ta kamun mai aiki ban sani ba hmm. gaskiya ba zan iya barin wanda ake ɗebowa wanda ake ɗebowa hmm. to gaskiya ba na iya barin musu da akwai sanda ya taba kasancewa haka da ni an kama yar agent ce da aka kama kuma ina da goyo ina zuwa makaranta gaskiya ni makota nake kai yaron in ma na bani sai ce mata in ta gama tunda makociyar ta mu dattijiya ce shiru yaron ya zama kamar jika ne a gurinta in sai a gurin yake in ta gama aikin na gida na kabban mata da gidan ta yi aiki tunda akwai wanda za ta iya kula mu in ta gama sai ta je ta ci gaba da renon shi amma a gidan makotanmu ban taɓa barin su tare daga ita shi a gidana kawai su biyu kawai ba gaskiya mm. in kuma ina da baki haka da lokacin ina yawan yin baki zan yan kwana da suwaye to zan fasu amma in je daga ita sai shi gaskiya bana bari makota in zan tafi da sassafe zan kai shi gidan makota in ta gama ta je can ta ci gaba da kula da shi har sai na dawo to ke yaya naki bangaren game da mai aiki wani abu kika taba fuskanta wanda kila ya girgiza ki a game da barin masu wato asirin gida da kuma amanar 'ya'ya to ni dai a nawa experience gaskiya ban taba samun matsala irin haka ba saboda a lokacin ni da na fara daukar mai aiki ni ma ban mallaki hankalin kaina ba tunda tun daga haihuwar fari mai gidana in ya fita aiki tun safe bai dawowa da wuri to wannan zaman da nake ni kadai mm. sai aka samu mun bayan na je gida na haihuwa fari na dawo mm. sai aka samu mun yarinya mm. muke zama da ita amma shi bai amince in fita in barta da yara ba sai dai in fita ta kama mu duk inda za mu je ya kasance da ni da ita za mu fita amma dai yarda wai a bar mai yarinya a gida da mai aiki gaskiya baya amincewa saboda yana cewa rayuwa baka san mutum baka san halin shi ba ka bar shi da ɗanka da tarbiyyarsa akwai matsala komai na iya faruwa to don haka ni dai ban taba samun matsala irin wannan da in barwa mai aiki gidana ga baki ɗaya ba sai dai in dalilin fita ya kama mu za mu fita tare in na dawowa ne mu dawo tare an san mata da kishi an ce a wayansu lokutan yakan kai ga yar aiki idan ta zo ta in ta gama muku kwanta wayi tukuna ta kwanta da kai ta fahimci yaya a gidan yake ta gane ina ne kike da kiuya da sauransu nan take mai da hankali ta kuma ta kware inda daga baya sai ta kwace shi Alhaji. yaya mm. yakan faru yana faruwa sosai yana faruwa wata ma kafin ma ta gane ma me kila ke Eh, kasawaki mm. wata ita dama da ta shigo kisan balle yanzu wasu yan matan in suka dan gida mai ana cewa gida mai get mm. to su wasu suka shigo ne fa gaskiya da da fuska eh, eh mm. suka shigo ne da ran za su duk yanda za su kwaci dan ni akwai wanda ne ba da dadewa tunda ta ga mai gida ya dawo in na aje abinci da wani lokaci kinga kafin kai kan dining tebur haka na kan aje a kitchen mm. na hada tray komai da komai sai aje a kitchen kafin dauka an kai kafin gama eh, hidiman cewa barin dauka in shiga da shi in kai mishi in ya dawo takin kima ta kai tana taya ki ne to ai wannan kuma ba hurumin ta bane kawai ya tashi na taka mata birki na ce mata kin gani duk abin da ya shafi mai gida wannan ba hurumin ki bane mm. tunda shi ma kawai haka bi kiran ke sata wani abu mm. ko menene ko ina yi zai ce ko ma shi da kashi ma zai ce eh, eh, eh, in na ce mishi ko na abu ne sai ce a yanzu in mishi ke dai kina tsoron kai miki wuf to kin ga ai abin nan kisan kishi aka ce Kuma kuma na yi na mata eh amma kuma kisan wani lokaci ba wai in Allah ya za a yi auren za a yi amma kuma kai ma kai sakaci kai sakaci ka iya kai yin ka sannan sai ka ba mu Allah sura aka ce ko amma kai kan yin ka amma sai ki gani akwai gidan da na sani na je a Abuja masu aiki su suke gyaran ɗakin gida su suke kan mai gida ruwan eh, eh, eh, na je na hita din shi ta lalace su yake kira su kai mai su ɗibo ruwan zafi su kai to an kila mata gidan tana ciwon kafa ne lafiyar su kalau mata biyu ne ma ba ɗaya ba kowace tana ta baje a ɗakinta tana hidimanta sai su gari ya waye ba sa fitowa suna ɗaki in ma da yaran su ran da irin weekend da yara ba sa zuwa makaranta to da su da yan suna can suna bidirin su a daki suna kallon TV da waye mai gida fa sai komai sai da ji jiya kira mai aiki su ne ke mishi komai komai shi ya ma riga ma ya saba ko me sai ki je a kira su in ma abu za a dora shi zai gaya musu ga abin da za a dora in yana sha'awa ko kuma in ma ya shi wata ita ba ta ta aiki sai ta zama kamar ita ne ta ce ma a je eh, eh, wuce ne da yau ita ma mata eh. matan gida suna can suna abin da suna hutawa a cikin AC da yaya mamiji mm. na nan yana hidima da masu aiki abinda ba hurumin su ba kin gani su za su mai aiki za ta gyara mishi gado mai aiki za ta kai mishi ruwan wanka mai aiki zai kira ya tambaya ina in ma zai ga wani abin shi ba ko an kaya a cikin kayan guga zai ce aje eh, abin da da ake kayan guga idan za a ɗauki 'yar aiki a nako ganin da me da me ya kamata a ce mutum ya lura da shi kafin a fara shiga maganan 'yar aiki don wani lokaci za shiga an ɗauki 'yar aiki karamin yarinya da bata kai ba kai in a cikin hayyacin ka ne bai kamata a ce kai ma ka taimaka an ɗauki wannan karamar yarinya an sa ta irin wani abun kamar shiga bauta ne mm. da me da me kamata a ce mutum ya duba ya hanga kafin ya ɗauki yar aiki to akwai abubuwa da gaskiya da ya kamata mutum ya hanga akwai wani na san akwai masu daukan yara irin kananan da kika ce duk da yake da ana cewa child abuse na da waye mm. amma wasu suna sa su ne a cikin su kama akwai wata lokacin ta haihuwan farin ta sai ta ce yaron ta islalli kaza kaza sai ta dauki yarinya karama saboda ta irin ta rika wasa da shi dai da waye waye irin dai abokin wasan shi ne haka dai suna wasa tana dan mata reno mm. to akwai irin wannan za in irin haka ne amma ba ta sa ta gaskiya irin aikace aikacen gida to eh sai da irin dan ko dan daka haka in ya kama ko dan wani abu to ai wayansu suna yi dan eh, eh wasu na yi ba su su kamar yaya mm, kaga kamar kin gari ma na taba daukan wata karamin yarinya haka to amma karshen ta ma ainihin aji tsaye ma da yaro na karama ce duk sanda aka kawo ma na faɗi ma shi ejan din na ce ce mun karama ce dan Allah hajiya yake an shi saboda na ji an ce in suka zo ko min yayale ko islamiyya za su samu tunda kana da babba a cikin gida zaka iya tallafawa da kuma yanayin rayuwa da aka tsinci kai yaro ya taso da ba ilimi za ki ganin ni a gida na ma ni karan na ni dai gaskiya ina da experience saboda wallahi ba ma kananan ba ma manyan ma ga an kama ma ba su ma da karatun addini ballanta na ma a kuma ma na magana zaman duniya duniya mm. eh to kin ga karaman nan ma an ka dauka wani lokaci ma tarbiyyan sallan da yanayin masu alwala su waye wanda ya kamata a lokacin nan ya kamata yaro ma ya iya to duk basu iya ba to wani lokaci gaskiya an ma ka duba wannan da kuma yanayin background din shin mahaifin ma ya'ya sun masa yawa to in ka dauki wannan ma ka taimaka mishi mm. akan daukar nauyi da an ce da in ka san ba za ka iya ba ka haifa to mm. in Allah ya riga ya kawo wani wasu suka rabu da iyayen mata eh. sai ga suna neman kai da wanda eh, akwai wanda ni ya taba bani sun rabu da mm. uwar yar ya matsa mun in karba sun ce mun ta yi mun karin ba ta yi mun aiki ba ba ta iya aiki ba wai eh, ai za ta abin nan dan aike dai dan wane ne dan wane ne uwar ba ta gida nace ka je ka dawo da uwar ta zauna ta duba yayanta to akwai irin yawanci in kina tare da irin masu kaya yara din daga kauye daga waye ko kuma mm. iyayen na kawo ga irin wayannan za ga wasu sun kori iyayen ne mm. sai kiga sun kawo suna neman kai da yayan kila matan su na gida ba su rike musu ba to mm. kin ga wannan zaka iya rikewa ka taimaka sauraro har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a cikin shirin yau da gobe bari mu koma zauren tattaunawar tuhurumin hurumin dai da ya kamata gaskiya tsakani da allah mm. a ce ka dauki mai aiki kina da kananan yara an kawo miki karamar yarinya mm. ita fa yarinyar nan haɗa kanta take za ta haɗa da naki ƴaƴan dan ba zai yi tana ganin ita tana wahala ta yi mm. wannan ta wannan ƴaƴan ki suna zaune mm. komai a ce yarinyar nan ta tashi ta yi akwai cutarwa mm. tsakani da Allah da Annabi majority za ki ga wani zubin iyaye kwaɗayi hmm. shi ke haifar hmm. ka haifi ɗa shekarun shi ba su kai ko ina ba hmm. yaro bai mallaki hankalin kan komai ba a je a tura shi gidan aiki tsakani kuma ke an kawo miki kin ɗauki mai aiki kuɗi fa zaki biya kin ɗauko dan ya taimaka miki ne to shi kuma yaro ya zo ya ga abin da 'ya'yan gida suke yi shi ma yana ganin daidai yake da waɗannan yaran don lokacin da ke har gudu suke su bar gidan su ana azabtar da su kin gane ko kuma su yaran su zama kamar ta zama abin kyama a gare su mm. Mm. ita tana ganin a'a daidai take da su mm. su kuma suna ganin ba daidai ba ne to kin ga akwai babbar cutarwa irin wannan in dai zaka dauki mai aiki tsakani da Allah wacce ta mallaki hankalin kanta wanda eh da ta zo ta san ga abinda na zo yi abin da ya kawo ta kanta ta shiga aikin eh, wa ra'ayinta ne ba ra'ayin iyaye ba hmm. amma yanzu majority sai kaga iyaye hmm. kun haifi yaya ba ku iya kula da su hmm. ba tarbiyya ba komai ma kace ma baka dauka sai kiga kamar irin a ta maka su ne eh, dan Allah hajji ya dauka mana dauka mana a ta maki ya dauka amma ba ka ganin kamar saboda kila saboda kiuyan ku ne ku yasa ake kawo ma yaran nan daga can su zo ba kiuya ba ne ganin la'akari cewa aka zo an dauke musu nauyin ciyarwa a wai mu matan ma na gida eh, ba kiuya ba ne ba kiuya ba ne yanayin rayuwa ne da muka tsinci kanmu kamar mu da da muka taso eh. islamiyya zaka je da safe ka je boko da rana ko kuma yan dakin ku akwai wanda yake boko da safe mm. kai zaka je islamiyya to kana akwai lokacin da mahaifiyanka za ta more ka mm. za kana da wanke-wanke yau wancan tana da sha yara mm. yau ne za ta je ta kai nika namiji zai je ya kai nika mm. ko kuma ya aita ta mm. to yanzu yanayi kuma sai ya koma yanayin karatu yara suna makaranta eh. idan aka ce miki ranar asabar ne yara suna hadda karfe bakwai an tashi an fara fita ana tafiya ba za a dawo sai shida ana dawowa din islamiyya ta bada nata a uh, assignment din mm. in goko na ce miki daga asabar daga ranar litinin har zuwa ranar juma'a ba su da lokaci ana dawowa ni dai ƴaƴa ma suna dawowa karfe hudu din nan ana cire nufin sai islamiyya mm. wasu ko ni da yawa ma ni na ƴaƴan da ƴaƴa na manya ma ba ni dawowa da su gida sai dai da a cikin mota suke canza kaya su tafi to kin ga anan dole zaka nemi mato ya zaka yi saboda aikin ne maka yawa mm. kana neman kai ne za ka yi shara mm. kai ne za ka yi wanke wanke kai za ka ma yan kan wanka girki mm. kuma kai za ka kai makaranta kai za ka kaya za a cire to ba su nan mm. idan kuma kai ne za ka yi wahalan ka kai makaranta ka je kasuwa to kin ga dole wani lokaci ka duba dole sai ka nemi wanda zai tallafa maka a cikin gida saboda karfin ai mutum ba injin bane ko injin wani lokaci zai iya tsayawa kuma in kika lura kamar inda muka taso da iyayenmu na da gidaje ne irin gidajen gargajiya mm, mm. uwa daga ɗakin ta ciki da falanta mm. kafin ka tafi makaranta ma in ka tashi ba ka da zaka share akwai uwa a ciki da za yi eh, maka wurin tarbiyyar eh, yin wannan yin wannan yin wannan to mu kuma yanzu sai in ka lura mu gidajen mu a cikin gida daga kai sai gate dakuna kuma ga shi ba kwa san kishiya ba lati taimaka muku <laughs> amma da kishiya tana wani guri tana wani guri tana wani guri ita ma ko yanzu an kawo kishiya eh. iyaye musu su suka kishi eh. ba kuma na yanzu ba na yanzu ko tiro ka miki ne yare su ne yan uwa amma kishiya yanzu gaskiya yan uwana mata ku yi haƙuri yanzu fa ba ba kishiya gaskiya ba yan uwana yanzu ba kamar eh. yanzu a ce a wannan shekarun namu an auro miki kishiya to ta zo ta miki bauta ne to zike ta ma za ta ma za ta abinda za ta yi ta ma za ta ce karshen ta gida da man ta hanga mm. da matsayin mai gida kin gane da man ta aure da ta zo yi sosai to zaki zo ki tura ta ki ce ta je ta shara ko ko ta wanke wanke ko ta ta ma na da kika kika tana min da labarin wata suna tare da mijinta shekara da shekaru har ya kai babban matsayi gaba ɗaya da wane ne ita ma ta kaba da yake babba ce ita ma a gurin aiki sai wata rana irin ya auro yarinya karama irin maza da suke cewa matan retirement eh mm. kisan za su yi ritaya wasu sai su dan auro yarinya ya eh, budurwa ya auro sai wata rana yaron ta mata rashin kwasa ta ce ke san da nake tare da mijina tun bayi da shi ki san ta ce mata ta ce ke ce matar wahala matar da kika aure shi bayi da shi ni dadin na zo in ci mm-hmm. to me zaki ce ma irin wannan mm-hmm. kin gani shiru kin gani kuma yariya da kika haife ta eh, in ta kaga ma jiyan wuya sai a ce jibi da girman tana faɗa da ƴar cikin ta kin gani to wannan kina ganin wani irin aiki ne za ta zo ta yi mata ba za ta yi ba za ta yi ba ta mu na da ana yi za ta gani in ma eh. kishiyoyi ne za ki ga tare suke a haduwa ake girki eh, ake girki ba ma ki gane ma wani ne girki kwano daya suke ci kwano daya suke ci sosai kuma ni na ɗayan nan ina gani mata hudu eh, kwano daya ne ga na abinci nan ga na miya ki dai ki dibo gaban wannan ku sa miya a ci ƴaƴa mu ma nan gurin haka ba ta an zuba a ci tare amma yanzu ƴaƴa ma su karan kansu ma yanzu kowa plate din shi daban ko da ko wasu haife su sosai ke kika haife su ba amma kuma kin ga da duk wuya ba a rabawa ba a rabawa tare za a ci to amma yanzu fa kin gani to kin ga dole a yanayin yanayin da muka tsatsinci kanmu yanzu gaskiya Allah na tuba dole mutum ya dan nemi wanda zai kula mishi da gida ko ba ma girki a dan maka shara dan wanki da dan wanke wanke dai a dan rage maka wani zubin ma kadaici sosai wani zubin kadaici kan sa eh, kin ga da wanda kake kusa da ita za ta eh. dinga jin motsin mutum motsin eh. mutum a cikin da kuna da yawa yaran ma ba kowa extended family ne makaranta ba da motsin wani ma mijin ba mazauni bane sosai sai ce wata da watanni ba ta ganshi ba sosai to kin ga dole tana bukatan wanda za ta dinga jin motsin shi mm. sosai tare da ita eh? ta da wayannan bayanan da kuka yi ah, na fahimci cewa eh lalle yar aiki ta da muhimmanci da kuma da muhimmanci ke badawa a gidaje to sai dai kuma ya kamata a ce a kowane abu yana da shi na shi ka'idojin mm. wayansu ka'idojin mutum zai bi wurin ɗauko yar aikin da ta dace kamar tambayar da na muku a baya da ba a bada ansa ba to ka'ida na farko shine mutum ya san a ina zai dauko ta mm, shine babba tunda yanzu Allah ya kama wani zamani wai na agent mm. kudin kina neman akwai wanda ita agent ne in kika tashi neman mai aiki ita zaki je ki samu mm. su kuma ba ruwansu agent kuɗi suke nema su dai in zaki ɗauko su ki biya su Kuma ma wace iri ce za su kawo miki to yanzu yanda yanda zamani Allah ya kawo mu ya kamata ka san a ina aka yar ina ce mm. a ina iyayenta suke su mm. mazauna ina ne mm. kai yarinyar nan wace irin hali ta taba aiki saboda yanzu masu aikin yanzu yan leke leke ne wata ta leƙa nan ta leƙa nan ta leƙa nan aikin ta kenan zagaye daga wannan gida ta tashi zuwa wannan gida ta zama masu fai ma baka sani ba ka sani ba to kin gani shi yasa yanzu al'amarin yana da wahala kuma ga yanayin rayuwa yadda muka tsinci kanmu ni dai shawara na ko ga kaina ko ga kowa gaskiya na ni yanzu ban masan agent in dai ba agent inda suka san wanda za su kama sai na tambaya kin san iyayenta mhm. kin san waye ba wai wanda za ka je kawai irin a kin san wanda suka je gari kawai sai a haɗu musu kawai a kawo musu eh, to ba na san wannan na goma ni na goma ce yanzu kin ga yawanci in ma kika shiga akwai angwannin da zaki shiga mm-hmm. zaki je gidajen iyayen su wato ba sai ba an bar gari ba ba ma eh, eh, eh a cikin ka zaka je ka san iyayen su ka san mazaunin su ka san kila uba ko kai wane ne kayan da za su baka iyayen su to gaskiya ni na fi yadda da wannan yanzu mm-hmm. ko na ma wajen garin ko da ma an kawo maka zaki gani wasu iyayen da su ake kawowa ko kuma su ce ga numban waya ka tabbatar da wannan yata ce ta ce ya gurin ki ko kuma ga kanwa ta zo ta gani ko kuma ga wani nata da to ga cewa tabbas ga dai wani nata da aka sani ba dai kamar na wajen agent ba mm. gaskiya mm. so ina magana yar aiki da ake cewa akan azabtar da ita ma'ana ko kuna cikin jin daɗi da AC da sauransu a ce ita aku a kitchen za ta kwanta ko a garejin mota wani dai wuri wanda dan adam bai kamata a ce an bar shi a irin wannan yanayi ba da akwai wanda kwanakin baya na aka samu a a cikin kaduna wacce take kanan kawai za ta azabtar da 'yar aikin ta watsa mata ruwan sanyi ta sa ta kwana a cikin toilet wato a cikin makewayi eh. su zane ta abincinta ma sai wanda kare ci ba wai wanda suka mace suka wannan ba hmm. sannan a dai wulakance kaman kamar an sa su dole sai sun yi hmm. yadda sai da Allah ya tona asirin su bayan sun gama fafasa mata jiki har Allah ya tona asirin su eh, makota suka fahimci abin da ake ciki aka kai zuma hukuma yanzu aka sana yana ganin suna fuskantar rashin imani ne wani in dai har zaka rabo da da gidan mm. iyayensa mm. ya zo ya zauna da kai ai ya zama ɗanka ya zama ɗanka duk da haka da zaka cutar da shi mm. gaskiya bai kamata ba saboda duk abin da kai mai na musgunawa Allah yana kallon kuma kai ka ce kana so hmm. a baka to magana cutarwa ma bata taso kuma yadda ka haifi naka haka shi ma aka haife shi sosai gani dole in zaka tuna da kai ga wahalar da ka sha ka haifi naka hmm. da kai ko da mai arziki da talaka duk iri ɗaya ne kuma duk haihuwan iri ɗaya ne dole ka sa wannan kuma ka sa yawanci wannan nakan har da karancin addini ni dai shawarar zan ba ma 'yan uwana mata game da daukan mai aiki idan aka kawo miki mai aiki kuma kika ɗauko mai aiki ki ya madar sharidan da kike so a cikin gidanki na farko dai girki tsakanin da allah mata mu cire ƙiuya mu rinka girki saboda idan kika tsaya mai girka abincinki da kanki ke karan kanki riga kin san cewa zaki shi a tsaftace zuciyanki zai kwanta yadda zaki tafi jiki ki ci ba kamar yadda za a ce miki mai aiki ta yi ba sannan kuma ya za a ce saboda Allah bawan Allah ya auro ki a ce ki jira wai sai mai aiki ta girka abinci ta baki me amfanin ki a gida ta yi da girki da kula da ɗakin mai gida da duk abin da ya shafi mai gidanki babu mai aiki a ciki tsakani da Allah ban ki ba dai a ce ta bangaren yara ko da safe za ki shirya 'ya'yanki dan ɗauko ruwa zuba musu ruwa ɗauko min kwalin can dauko jus dan sa musu dan dai abin da ba a rasa ba wannan harkokin na cikin gida ita karan kanta ma wata ran za ta benefitin akan abin ta ga cewa kina yi a kuna kicin dan yanka mu albasa yanka mu ganyen nan ai tana magani to ta nan ma har girki ma ta koya mm. amma magana a ce da wai ki sakan mata komai a cikin gidanki gaskiya ba shi bane yan uwa mata mu rike mu. alaban ma dai wannan zamani da muka zo na yanzu za ki ga mata ba su iya komai ba sai kallo za ki ga mace tsaf tsaf tsaf an yi ado an fita kwas kwas kwas amma fa cikin gidanta bata san me ke faruwa ba komai ta sakarwa ya aiki hmm. ki ga daidai da gyara bedroom din miji yar aiki ce. bedroom din miji. Kwarai yar aiki ce. Hmm. Bayi yar aiki ce. Hada kayan wankin mai gida yar aiki ce. Duk inda bai kai hurumin da yar aiki kin sakar mata. to kin ga daga nan dole baraka ta shiga hmm. tsakani dole raini ta shiga tsakaninki da hmm. ita ko ba zancen gaskiya ba shi sai idan masu aikin suka rabu da su ko na kwana ɗaya ne ko sati idan su haukace gidan ya barki sosai ba ta kuma ta ma yi tafiya kwanaki hmm. ta riga ta sakan mata daga mijin da ƴaƴan gaba ɗaya tarbiyya ya koma hannun mai aiki tsakani da Allah ke kina can kina wasu hidimomin da bai kamata ba watan ma tana gidan amma da gaba ɗaya sha'anin gidanta ko wani abu ne ma ka tambaya sai dai ta kira mai aiki ta tambaya bata ma san inda yake ba bata ma inda yake ba sani ba bata sani ba mai aiki ce ta san komai ita ta san inda komai yake kuma ko akwai inda komai mai gida zai tafiya mai aiki ce za ta haɗa mishi kaya akwati to ke kina zaune kawai ita ce ba za ta yi tafiya mai aiki ce za ta haɗa mata kaya wannan madan ce ta biyu ke kin gani sosai akwai wanda sai da ta zo akwai wanda aka irin a haɗa a gurin biki aka ta nemi kayan da za ta sa ashe ba dan kwaji sai take cewa ai ta da tsage ah, mai aiki ta hada mata kaya bata ma san ashe bata gama hada mata daidai ba ina ji komai aikin killa ko ranan ta bata mata rai ne ita kuma sai ta mata hada hade mm. bata hada mata wanda eh, ta sa eh. mutan nan na masu aiki <laughs> ta mata ki san su ma masu aiki su ba fa kana su ma shi da aikin ga ya ta musu yawa daidai a ce daidai da durowa mm. na kayan gida mm. mai aiki ita za ta gyara ita za ta gyara na matar gida ita za ta gyara na yara ita za ta gyara na mai haba zai ita kadai ai abin yayi yawa mace na zaune kawai ba ta komai mm. ba tana sai dai latsa waya mm. sai latsa waya da remote mm. shi masu saurare baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na da ya taya na gabatar da shirin Sarfila hashin Gumel. Sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku a kasance lafiya.